masana kimiyyar siyasa sun bayyana cewa samun rikici tsakanin jam'iyyun siyasa ba bakon abu ba ne musamman idan lokutan zaɓe sun karato domin ɓangarorin da ke rikici da juna suna yi ne don kare muradunsu to sai dai abin da kan iya ɗaukar hankalin jama'a shine yadda jam'iyyun ke kasa warware rikita har wasu lokuta sai abin ya kai ga sauyin sheka. jam'iyyar apc wadda ke mulki a najeriya ta tsinci kanta cikin rudani tun lokutan zaɓukan da ta gudanar na shugabanninta a shekarar bara kuma kawo yanzu ta kasa warware su a wasu jihohi fiye da mako ɗaya kenan da ministan shari'ar najeriya abubakar malami san ya furta wani kalami akan ja'in ja da ake yi na shugabancin jam'iyyar a matakin jiha a jihar sokoto da ke arewa maso yammacin najeriya duk da yake batun yana gaban kotu ciyaman zaɓaɓɓe na jam'iyyar apc na jihar sokoto ciyaman tabbatacce wadda shari'a ta tabbatas alhaji mai nasara sani wannan kalamin a iya cewa ya bar baya da kura tsakanin 'ya'yan jam'iyyar ta apc inda suka ci gaba da mayar da martani isa sadiq acida yana cikin masu da'awar zama shugaban jam'iyyar kes din ga yana wurin appeal court amma ya fito ya yi babatu a kai ne ya tabbatar da jaddada ya yi alƙalanci gaban kowa tana abin da ba mu mamaki ne ya zama alƙali ga abin da a gaban kotu wurin kamfen na siyasa in shi na iyawa gobe ya sa a ba mai nasara certificate abdullahi ahmad sokoto shine shugaban dandalin masu ba da shawara na musamman na jam'iyyar apc shi ma yana mai cewa hurumin uwar jam'iyya ce ta ƙasa ta faɗi cewa ga abin da aka yi kuma inda aka fito ai kotu ma bata fito fili ta ba da takarda ko ta announcing na cewa ga wanda a halattaccen ɗan jam'iyyar apc wai da suna ne mai nasara ba duk take-taken da yake tsaye tsaya a jiharsa gamayyar ƙungiyoyin jam'iyyar apc ƙarƙashin ɗayan ɓangaren da ke jayayya ƙarƙashin jagorancin isa jabi sun ƙalubalanci ɗayan ɓangaren. Abin na san duk mutum mai hankali ya ji maganar da a ci da ya yi ya san wannan magana ta ta saba ma hankali bai yiwuwa bakar malami san wanda ya fara siyasa ta yi tun tale-tale da buhari ba su taɓa yankewa ba amma ku to jihar sokoto ku to ku cewa yana pdp aiki su kuma zababben shugabannin jam'iyyar apc a kananan hukumomi 23 na jihar karkashin jagorancin muhammadu musa sarkin alaru sun bayyana cewa ta aka yi yoshi aka zauna wa aka yi kara wai nasara kuma da alƙalin najeriya da muna so mu zama to ko yaya masharhanta ke kallon wannan lamari da ya kici ya yi wa. barista ma'azu liman yabo masanin dokokin ƙasa ne yana mai cewa maganar jam'iyya ta yi gum ta yi shu zai cutar da wani zai kuma amfane wani wanda zai cutar suwa ƙarshen ta shine adda gaskiya wanda kuma zai ci amfanin wannan cutar shi kuma shine mara shi gaskiya wannan shi a illa ta farko da yaka iya faruwa ga jam'iyyar da ka barin irin waɗannan abubuwa suna faruwa ba tare da ta hito bayyane ta ɗauki mataki ba wanda ɗan jam'iyya ko shi zauna ko kashi zauna jam'iyya jam'iyya za ta hukuntar da shi. Yanzu jama'a sun zura ido ganin yadda za ta kaya ga sauran rikitan da aka kasa warwarewa watanni da dama bayan kammala zaɓuɓɓuka kuma ga lokaci na ƙara matsawa ga lokutan zaɓe. Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.